Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumudumin su da zarar mun dora. Tattauna TV labaran Hausa da dumudumin su. Hukumar hada-hadar hannayen jari ta Najeriya ta haramta ayyukan kamfanin hada-hadar kudaden intanet na Binance a ƙasar. matakin na kunshe ne cikin wata sanarwar da hukumar ta wallafa a shafinta na intanet labaran hausa ta hukumar hada-hadar hannayen jarin ta kasar ta ce kamfanin na binance bai yi rijista da ita ba sanarwar ta kuma gargaɗi 'yan ƙasar da ke ma'amala da kamfanin da su dakata in ba haka ba kuwa duk abin da ya same su to su kuka da kansu. sanarwar ta ci gaba da cewa an nusar da hukumar kula da hada-hadar hannayen jari ta najeriya game da shafin intanet da kamfanin binance ke gudanarwa inda yake neman 'yan najeriya da su zuba jari kan harkar hada-hadar kuɗin intanet na crypto a shafin nasa da wasu manhajojin wayar hannu. kan hakan ne hukumar ke bayyana wa 'yan kasar cewa kamfanin binance nigeria limited ba shi da rajista da hukumar kuma baya aiki da dokokin hukumar kula da hannayen jari ta kasar don haka duk abin da ya samu mutumin da ke mu'amala da kamfanin to ya kuka da kansa Hukumar ta kuma shawarci 'yan ƙasar da su guji zuba jari a harkar hada-hadar kudaden intanet ta crypto a kamfanin da ba su da rajista da hukumar. Hukumar kula da hada-hadar hannayen jari ta Najeriya ta buƙaci kamfanin Binance Nigeria Limited da ya gaggauta dakatar da ayyukansa a faɗin ƙasar. Hukumar ta kuma ce za ta bayyana matakan ladabtarwa. da za ta ɗauka kan kamfanin da wasu takwarorinsa marasa rajista a ƙasar. Ta ƙara da cewa za ta yi aiki tare da hukumomin da lamarin ya shafa a ƙasar domin ɗaukar matakai game da batun. A makon da ya gabata ne dai hukumar kula da kasuwar hannayen jari ta Amurka ta shigar da ƙarar kamfanin na Binance a gaban kotu. A ranar Alhamis ne kuma kamfanin ya ce ya dakatar da hada-hada da kuɗin dala na Amurka bayan matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a kansa. Wannan mataki dai ka iya kawo cikas ga kasuwar hada-hadar kuɗi ta intanet wato crypto a Najeriya. musamman ganin cewa a baya-bayan nan hukumar kula da kasuwar hannayen jari ta kasar da haramta ayyukan kamfanin paxful